وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha biyar ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da talatin ga watan disamba shekara ta ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke namba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar e kaduna wannan kasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albuta riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a babu sabri muna cikin hadisi na namba talatin da biyar a nawa bugun hadisin anas kenan a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na arba'in da biyu za mu tashi a daidai gaba da malam yake cewa wa anasin radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري قال وعن أنس رضي الله عنه hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa tarjaman sa ya ya gabata a baya qal yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kulu yana cewa inna Allah azza wa jalla qala lallai Allah mai buwaya da girma ya ce wannan hadithul qudusi kenan menene dalilin zuwan hadithin nan shine malaman usulul fiqi suke cewa sababu rudul hadith dalilin da ya faru har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisi in aya ce sai a ce sababu nuzulil aya ko kuma sababu nuzulil sura to amma hadisi ne sai a ce sababu wurudul hadith shi sa imamu as-suyuti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yayi littafi musamman hadisai da suka zo da wani dalili kafin manzo Allah ya faɗe su sai ya tattaro su a cikin wannan littafin sai ya sa musu suna al-lum'u fi asbab wurud al na fata an gane to dalilin da ya faru wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar yanda Imam Ibn Ishaq ya fadi haka imam'u Al-Baihaqi ya rawaito ta cikin Shu'abul Iman nasa cewa asali anna Jabra'il alaihi salam ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina karanto mana dalilin kisa manzo Allah ya wannan hadisin kenan mala'ika jibrilu ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wa indahu abdullahi bin ummi maktum a wata ruwaya wa indahu ibn ummi maktum a wurinsa akwai abdullahi da ake kira abdullahi ibn ummi maktum faƙara mata zahaba basaruk sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli wannan sahabi wanda sahabi shine Abdullah bin Ummu Maktum wanda Allah subhanahu ta'ala ya kuskurantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da wannan sahabi ya zo wurinsa ya jintse fuska Shi ne abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama to a dalilinsa aka saukar da wannan aya wannan sahabi Abdullahi ibn Ummu Maktum to wannan sahabi yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya kalle shi sai ce mata zahaba basaru yaushe Allah ya karbe maka ido dan makaho ne sai wannan sahabi ya ce ƙala wa ana gulamun ina ɗan yaro na ido na tafi na zama makaho to da wannan sahabi ya faɗi haka faƙala ƙala tabarat, ƙala Allah tabarak wa ta'ala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai albarka maɗaukaki ya ce kaga zai mai hadisi kenan ko yanzu za a gaya mai falalar da ke cikin mutumin da Allah ya karɓi ne ganinsa tunda gashi ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tun yana ƙarami Allah ya karɓi idonsa. ne sai hadisin nan ne sai ce inna Allah azza wa jalla qal Lallai Allah mai buwaya da girma ya ce idabtalaitu abdi bi habibatayhi fa sabara idan na jarabci bawana inji Allah bi habibatayhi da mafi soyuwa gare sa ko kuma abun soyuwa gare sa shine idanuwansa saboda bishi yake ganin alkhairi ko bishi kuma yake ganin sharri in ya doso sai kauce ko to saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta cewa ubangijinsa ya siffanta idanuwanka da abun so abun kauna ga dan adam kaga wannan jumla ce shartiyya shine btalaytu kaga fi'lu shart kenan ko abdi bi habibataihi kaga wannan fi'lu shart kenan fa jawabuhu fa sabara yayi hakuri da wannan jaraba wanda Allah ya masa na kaki idanuwansa guda biyu sai Allah madaukaki yace awwatuhu minhum aljannata zan maye gurbin wa'annan idanuwan guda biyun da na karke masa da aljanna duk mutumin da Allah ya karɓe idansa baya gani a duniya yayi a ga sharaɗin kenan ko to amma a sharaɗin da wannan ruwayan Imamul bukhari kenan ruwayan imamul bai haƙi a cikin Shu'abul Iman sai yake cewa a akhadtu karimatu abdi Allah ya ce idan na karɓe abin karamci na bawana lam yakun lahu jaza'un illal janna. ba yi da wani sakamako ta dalilin wannan abin karancin nan nasa idanuwan da na basa sai aljanna ma'ana aljanna zan saka masa da shi a wata ruwaya ta imamu tirmidhi ya ce izabtalaitu abdi bi habibataihi idan na jarabci bawana da abin soyuwa guda biyu gare su shine idanuwansa fa sabara yayi hakuri awwatuhu minhum aljanna zan ba aljanna ruwayan imamu tirmizi sai yace man azhabtu habibataihi wanjin mutumin da na gusar masa da abin soyuwarsa guda biyu idanuwansa fa sabara yayi hakuri shine muhallin shahid ko sai aka samu ziyada sai ya ce wa tasaba ya nemi ladan haƙurin a wurin wa Allah cewa Allah ya bashi ladan haƙurin rashin idanuwan nan guda biyu sai Allah ya ce lam arda lahu thawaban duna aljanna ban yadda masa lada kasa da aljanna ba inji Allah wato ladan da zan basa ban yadda in bashi lada kasa da aljanna ba wato me zan bashi aljanna zan ba duk mutumin da na karɗe idanuwansa guda biyu sa'an nan kuma yi haƙuri bayan hakuri ya nemi ladan rashin idanuwan nan a wurin Allah to sakamakon zan masa shine aljanna wannan shine lafazi da imamu at-tirmidhi kaga nan sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinsa ga abin da ya ce idan ka duba a cikin nan sai aka kawo shi baina kausaini ko a cikin wato quotation mark guda biyu to inda maganar manzo Allah ya kare kenan kalman da yace yuridu ainaihi yana nufin idanuwansa wannan ba maganar manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam maganan Anas ne dan Malik kamar yanda Badaruddin Al-Aini ya kawo shi da zo sharhin wannan hadisin a cikin wato Umdatul Qari sharhin Sahih Bukhari haka ibn hajar al-asqalani da yazo zo sharhinsa haka ya wannan magana wato idraji ne abinda malaman hadisi ke kira idraj wato ƙarin wata magana wanda idan aka haɗa ta da hadisi sai kai tunanin kamar maganar manzan Allah ne amma shi bai taɓa ingancin hadisin ba saboda fassaran me wannan saƙo ne na maganar da manzan Allah ya ce Allah ya faɗi daga Anas ɗan Malik saboda rawul hadith adra bima yarwi marwaici hadisi shi yafi sanin abin da ya rawaito Anas ne dan Malik ya rawaito hadisin kuma shi yake wannan bayani cewa abinda manzon Allah yake nufi cewa Allah ke nufi da habibataihi ana nufin ainaini idanuwansa guda biyu amince wannan matsalan saboda akwai irin wannan hadisai da yawa malaman hadisi suna kiransa idraji kamar hadisin ana aishatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama da ummu habiba suna bashi labari lokacin da suka je habasha shi kuma yana gargara ta mutuwa yana lokacin da su madin nan da ya farfado sai suna gaya mai wani coci da suka gani a garin habasha sunan cocin mariya shine ake kira st mary suna gaya mai irin hoton butun-butumin wato malaman su shine fastoci kenan da suka gina da kuma annabawansu da suka sa a wannan wuri ku faɗin haka shine a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji sai ya ce ala la'natullahi ala al-yahudi wan nasara saurara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riki maka wato kabarin annabawansu abin bauta kaga ita maganar ta ƙare kenan sai na nashi su sai ta ce yuhazziru ma sana'u yana tsawatarwa akan abin da suka aiwatar kaga kalman 'Yu'haziru ma sana'u idraj ne Gana ce tana na Aisha to amma ba hadisin ba ne. to haka shi ma wannan da yi yu'idu ainihi yana nufin idanuwansa maganan anas ne dan malik Allah ya ƙara yadda a gare sa wannan shine abinda anas dan malik ya faɗi haka imamu imanin ya ce rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi a wuri guda biyu a cikin sahihinsa ya rawaito sa a cikin kitabun tsib haka kuma ya rawaito wannan hadisin a cikin kitabul marda babu fadlu man zahaba basaruhu aka imamu al-bukhari ya rawaito sa har yake cewa tabahu ash'ath ibn jabir wa abu zilal ibn hilal wato ash'ath an jabir yayi masa mutaba'a wato yayi mutaba'a na Anas dan Malik a cikin wannan ruwaya sai malam ya ci gaba da cewa وعن عطاء ابن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف أدعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها متفق عليه hadisi daga afa ibn abi rabah afa ibn abi rabah tabi'i ne yana daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas kuma yana daga cikin malaman madrasatu ahli makka saboda makarantu a wannan lokacin sun rabu kashi uku akwai madrasatu ahli makka akwai madrasatu ahli madina akwai madrasatu ahli kufa a makka abdullahi dan abbas a madina su ubayi bin ka'ab sa abu musa al-ash'ari a kufa abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da duk ɗaliban da suka yi karatu a ƙarƙashinsu su ana kiran su ƴan makarantar makka da ƴan makarantar madina da ƴan makarantar kufa ina fata an gane to shi yana daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas sai ya ce ƙala abbasin radiyallahu anhuma abdullahi Ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa ya ce min ji afa ibn abi rabah ala urika imra'atan min ahli aljanna kaga sai yazo masa da harfu tanbihin wa tawkidin ashe bazan nuna maka wata mata daga cikin ƴan aljanna ba afa ibn abi rabah yace a lokacin da aka ce min ba zan nuna maka wata yar aljanna ba sai ya ce sai nake cewa madalla yau gani nan ina ganin yar aljanna a duniya tana yawo ko ai abin mamaki ne ko a ce wai yau ga shi kana ganin mutumin da an riga an masa bishara confirm in yanzu ya mutu aljanna zai tafi kaga me zaka ce mutuwar ta zo kawai ko me yasa muke tsoron mutuwa saboda tsoron ba mu san me za mu tadda ba ko sannan ibadun da muke yi Allah ya karba ko bai karba ba shine bainal khawfi raja din da muke ciki ko amma ita wannan confirm yar aljanna ce ya laha ni'matin la tu'addu wa la tuhsa ko wannan wata ni'ima ce da ba za a iya iyakance ta ba kuma ba za a iya idaya ta ba saboda duk wanda aka mai bishara da aljanna ai ya more ina fata an gane to saboda haka Afa bin Abi Rabah yace malamin sa Abdullahi dan Abbas yake ce masa wai ba zan nuna maka wata mata daga cikin ɗan aljanna ba fa sai na ce masa bala eh ina so ka nuna min qal hilmar almar'atu sauda wannan bakar matar kar aljanna ce amma matsalan ka ganta baka ko ashe kenan inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba kyawun suranka da ne kai bari ne kai baki ne kai Allah ba ruwansa da wannan abin Allah ke dubawa shine qulubikum abin da ke zukatanku wa a'malikum da ayyukanku na alkhairi shine ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal abin da ya tabbata a zuciya ayyukan da suka gaskata shi na alkhairi saboda haka wannan mata ba ta nan bata da wannan gabar malamai jamhur suka yi raddi da hanabira wanda suke cewa sanya niqabi wajibi ne suka ce ku ga wata tunda in aka ce wajibi shine abinda idan mutum ma yusabu ala fa'ilihim titala wa yastahiqqu iqabu tarikihi shine abinda ake bada lada ga mutumin da ya bi karantarwansa in kuma ya kibi ya cancanci a masa ukuba suka ce to wannan hadisi ya nuna kenan sanya niqabi ba wajibi bane tunda gashi har amma wannan mata kuma baka bishara da aljanna Sai kenan har manzo Allah ya mutu ta sa niqabi kuma da niqabun wajibi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta yawo a fuskanta ko amince wannan matsalar saboda aka suka ce wannan dalili ne da ke nuna niƙabi ba wajibi ba ne saboda jamhur sun tafi kan cewa sunna ce mai karfi mustahabiya me dalili saboda matan manzan Allah shi suke sawa suka ce kuma ba yanda za a yi Allah ya zaɓa wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake shine fi falala to wannan ya nuna sanya shi shi ya fi falala amma in mace bata sa ba ta sa hijabi har ƙasa ta yi wajibin da Allah ya ɗaura mata saboda haka maganan cewa wajibi ne bai taso ba ina fata an gane ga wannan mata yar aljanna kuma ga tabaka kuma wake da labari Abdullahi dan Abbas atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta zo wurin aikin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a shi da alayensa sai ta ce inni usra'u da ma'aikin Allah ina ana buge ni da farfadiya farfadiya na kama ni a buge ni in fadi kaga wannan ladabi ne a wurin jana ciwo sai bata ce Allah ya jarabce ni ko da wannan ciwo ba sai ta ce ana buge ni Wa ke buge ta wa ya kaddara bugewan Allah kaga wannan shine ladabi a wurin magana kisa wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga aljanu ma sun yi ladabi a wajen magana suka ce wa anna la nadri mu fa ba mu sani ba asharrun urida biman fil ard shin sharri ake nufi ga mutanen da ke doron ƙasa da haka hana mu hawa sama mu saurari maganan da mala'iku ke faɗi idan suna tattaunawa bayan Allah ya yi wahayi a kowace rana am arada bihim rabbuhum rashada ko kuwa ubangijinsu yana nufin shari'a ne ga mutane shi sa ya kaddara wannan tsarin da ba a iya hawa sama kaga anan alkhairi sai suka jinyinawa Allah shari kuma sai suka jinyinawa wani daban can shine mabnin majhul almajhul yanda annabi ibrahim ya ce wa idza maridtu sai ce me fa huwa yashfin inni ne rashin lafiya sai ce me shi Allah yake warkar da ni sai jingina cutar zuwa ga karan kansa alkhairin kuma sai jinginawa Allah shine yasa manzo Allah ce alkhairu kulluhu bi yadillah wa sharru laysa ilayhi alkhairi gabaki ɗansa a hannun Allah ne sharri kuwa ba a jinginawa Allah ina fata an gane saboda wani abu zai faru da kai sharri ne ta wani bangare amma kuma ne a wani bangare gare ka menene alkhairi an banci matsalan to shine an sharri ba a jinginawa Allah an matsalar? matsalan a nan sai ta yi ladabi tare da ubangiji sai ta ce usra'u mabniyun alal majhul ina fata an gane kaga jumla ce haliyan tana bayanin halin da take ciki wa inni atakashafu kaga imra'atun afifa sai ta ce sai dai matsalar in aka buge ni farfadiya ya kama ni jikina yana bayyana al'aurata na bayyana ita kuma abin na mata ciwo kaga mace ce ne kamun kai fad'ullaha ta'ala li ka roƙa ban Allah akan wannan halin da na samu kaina qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan an roƙe ka akwai wani abin da zaka iya aiwatarwa amma akwai abin da ya fi shi alkhairi to kayi wa mutum bayanin abin da yake bukata sannan kuma sai ka mai bayanin wanda ya fi shi alkhairi an fahimci matsalar shine asalatan wa taba'an ne ijabatu su'al asalatan wa tab'an wannan yare ce ta malaman usulul Shi ne amsa tambaya akan asalin abin da ake nema sannan sai ka ba shi wani tsari abin da bai nema ba amma ji matsala sai manzo Allah ya ce mata in shiti sabarti wa lakil janna in kika yi hakuri akan ciwon nan da ya dame ki za ki samu aljanna ba sai na miki addu'a Allah ya warkar da ke ba an fahimci matsalan wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki in kuma kika ga dama sai in roki Allah ya warkar da ke daga wannan cuta yanzu ana haka ne zabi a dai san dai mutum da mai hankali ko aljanna zai nema wannan baiwar Allah faqalat sai ta ce asbir ya ma'aikin Allah zan yi haƙuri ka duba da yake mace ce mai kamun kai kwalat sai ta ce inni a ta tafashahu ni kaga matsalar ta kaga a can ta maimaita yanzu ta ƙara maimaitawa idan aka buge ni na faɗi jikina na fita fili shi ne damuwarta amma da matsalar yanzu ba ciwon ma ba yanzu damuwarta jikinta da ke bayyana tsintsiyan hannunta ko wuyanta ko cinyanta ya bayyana shi ne damuwarta a ce wanda ba muharraminta bai kalla kaga wanda mata na da kamun kai da makura kuma karfin imani ne ke sa haka mace ta ji ba wanda take kauna ya ga wani gaba a jikinta in ba mijinta ko muharraminta ba karfin imani shi ke jawo wannan to wannan mata da ta haka sai ta ce fad'ullaha Allah a takashen kaga ta riga ta mika wuya akan wancan ta yi shine sai ta ce ka rokan min Allah kada in dinga bayyana al'aurata idan aka bige ni na wato iya ta bige ni kada al'aurata ya dinga bayyana bi ma'ana dai na faɗi din in faɗi a cikin natsuwa da har an gama ba wanda zai ga wata dafa a jikina. fada'a laha Allahu akbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙan mata Allah subhanahu wata'ala kuma sai Allah ya karba kaga anan shine dalilin da yasa Abdullahi ibn Abbas ya gaya wa Afa ibn Abi Rabah cewa ga wata ƴar aljanna shi kuma tabi'i ne yace sai na fara mamaki awwali marra karo na farko a rayuwarsa ya fara ganin an aljanna na tafiya amin ji wannan kaga wanda ba zai manta karatun nan ba ko saboda ranar farko a lokacin farko a rayuwarsa aka ce masa ga wata mata yar aljanna kaga har ya koma ga Allah surar wannan mata ba zai gushe a kwakwarsa ba saboda ya ganta kuma ya ji labarin abin da ya ta yi har aka samu aljanna to kaga anan haƙuri ta yi ko to me hikimar da ya sa imamun nawawi ya zo mana da wannan hadisin a wannan babi saboda nuna maka fa'idan haƙuri. me ya jawo mata aljanna ko kenan ga rashin lafiya idan mutum Allah ya jarabce shi da wani irin rashin lafiya yayi haƙuri a kan wannan rashin lafiyar bai roƙi Allah ya bashi waraka ba ya yi haƙuri a kai. ina fata gane zai iya zama dalilin samun sa ina aljanna ina fata an gane wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul marda babu fadli man yusra'u min ar-rih wato imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul marda sai ce babin da ke magana akan mutumin da ake buge shi saboda iska kaga kenan sai imam al-bukhari shi yake fahimtar bugun da ake mata shafa ce ta me ta aljani ko yake buge ta to ita abinda ba ta so a ga jikinta sai manzo Allah ya roƙa Allah duk lokacin da aljani ya buge ta kada a game wanta gaba daga cikin jikinta har zuwa lokacin da za ta farfado kuma Allah ya karɓi wannan addu'a Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin Kitabul Birri was Sila wal Adab babu thawabul mu'min فيما yusibuhu من مرض أو غزن أو نحو ذلك hatta الشوكة يشاقها آه kamar yadda imamu muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa wannan kaga yana nuna mana fa'idar haƙuri kuma shine hikimar da sa imamun nawawi ya kawo wannan hadisi a wannan babi sai hadisi na gaba hadisi na 37 yake cewa wa abi abdurrahman abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله أكبر متفق عليه yace hadisi wa an abi abdurrahman hadisi daga baban abdurrahman shine alkunyan abdullahi mas'ud mun karanta tarjumarsa a baya ba ma bukata a maimaita shi sai yace abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare su kala yace ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan wato jumla ce wato haliya yana faɗin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da hadisin manta ba ya ce ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ina kallon manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yahki nabiyyan min al-anbiya yana hikayanto labarin wani annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabawansa barabahu qaumuhu mutanansa sun dake shi admauhu suka zuban masa da jini wa huwa yamsahu dam alhali shi wannan annabin yana goge jinin da aka zubar masa an wajihi daga fuskansa wa huwa yaqul alhali yana faɗin Allahumma ighfir liqaumi ya Allah ka gafarta wa mutane na fa innahum la ya'lamun basu san matsayina ba da sun san ni waye da sun san ni annabi ne ba za su mun wannan aikin da suka yi ba kaga wannan hadisi da ya kawo kaga yana nuna maka hakurin wa annabin to ba kowa bane face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarsa wannan hadisi da abdullahi dan mas'udi nake da labari ya faru ne a yakin uhudu shine wanda aka rotsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai aka karya masa haƙoransa na sama da na ƙasa ina fata an gane to a wannan lokaci shedan yi kuwa yace kutila muhammad ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne sahabbai suka yi kaman amru bin jamuh da abdullahi bin haramin sulani baban jabir dan abdullah ya ce kutila muhammad an kashe manzo Allah to a rayuwa ta ba ta da amfani kawai sai ya shiga yana ta tsara yana ta har aka kashe shi wannan bajintan da yayi da ya sadaukar da ransa shine sai Allah ya magana da shi tsakaninsa da ubangiji ba shamaki wanda mun yi bayaninsa a baya da muka zo kissan Jabir dan Abdullahi akan hadisin shi Jabir dan Abdullah muhallin shahid a ciki a wannan yakin a nan ne aka kashe hamza ina fata an gane kuma tazaran hamza da wahshi mutane goma kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim da ashabu sunan lokacin da wahshi ya jefe shi da mashi sai ya cike shi a ciki ya fito ta baya hamza ya daga takobi sai ya ga wahshi tazaran shi da washi mutane goma kuma hamza Allah ya yi shi mutum ne kasafa kuma dogo sai ya sare mutumin farko ya matsa gaba ya ƙara sare na biyu ya matsa gaba ya sare na uku ya sare na hudu ya sare na biyar ya sare na shida ya sare na bakwai ya sare na takwas yana sare na tara sai karfin shi saboda Allah ya kaddara dukkan su biyu za su tafi aljanna ko wa shi din ma dan aljanna ne shi yasa sai Allah bai ba Hamza daman da zai iya zuwa hayya me ya kashe wa shi din ba saboda dukkan za su haɗu a aljanna ina fata an gane shine hikimar da sai Allah ya karar da ƙarfin Hamza radiyallahu ta'ala anhu anan ya kife sai Allah ya karɓi ransa shine sayyidu shuhada to a wannan yakin aka rotsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan mashin da aka caka mai da wato hulan yaƙi silken da aka buga mai a kai sahabin da ya zo cire wannan abin mashin da ke kansa sai da haƙorinsa ya fita ya rike wajen ja sai da hakorinsa ya fita ya koma yana da wushiriya to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara kaɗi jinin dake zuba a kansa yake cewa Allahumma fil li qaumi ya Allah ka gafarta mutane na fa innahum la ya'lamun su san ni waye ba da sun san ni waye za su mun wannan aikin ba su ba kaga yana nuna ne haƙurin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya jure wato cutar wanda aka yi masa akan tafarkin Allah yana daga cikin wato ababan kaddara shine Asabaru sabru 'anil adha fihi akan cutar wanda za a yi maka saboda tafarkin Allah duk wani abin da za maka in dai a tafarkin Allah ne ka yi hakuri ka nemi ladan a wurin Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane kaga shi sa imamun nawawi ya zo mana da wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haƙuri, saboda wani zai ce ai babu maganan kalman sabru a ciki ko ai anan darabahu qaumuhu fa fa'admahu. mutanansa sun dace shi sun zuba masa da jini wa huwa yamsahu alhali yana share jini an wajihi daga fuskansa wa huwa yaqul alhali yana cewa Allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta wa mutane na fa innahum la ya'lamun basu san basu sanna ba basu san daraja ta ba a wurin ka shi sa su mun wannan aiki dan da sun sani a ba za su mun wannan aikin ba kaga hakuri ne manzo Allah yayi cutar wanda aka yi masa ce zai musu mummunan addu'a ba ina fata an gane saboda ya maida al'amarin zuwa ga Allah wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabul jihad wasiyar babu gazwati uhudin babin da ke magana akan a yakin uhudu sai malam ya ce hadisi na gaba hadisi na 38 yake cewa wa an abi sa'idin wa abi hurairata radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه حديثي لدى أبو سعيد الخضري الله يقار يداء قريسة دا أبو هريرة الله يقار يداء قريسة دكا سبو دابيو wannan hadisi yace anin nabi sallallahu alaihi a kawal shi kuma daga manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce to menene sababu rudu hadal hadith dalilin karuwan wannan hadisi shine Abdullahi bin mas'udin ya ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyar da Allah ya karɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ba lafiya da ya zo ina fata an gane wanda ɗaya ruwayar da take bayanta shine take fassara mana wannan hadisi wanda ke sama ya ce ya rasulallah innaka da tu'aku wa'akan shadida lallai wato masassarar da ke damunka masassara ce mai tsanani fiba idan jikin mutum ya yi zafi sai a ce yu'aq wato yana jin zafin masassara na rashin lafiya a jikinsa to abdullahi bin mas'udin ya zo ya ce saboda zafin jikin manzo Allah ba na iya ɗaura hannu in na ɗaura hannuna sai na ƙone zafin yana ƙona min hannu zafin da jikin manzo Allah ya yi hannu ya ce ya ƙona ni sai na daga hannu da sauri sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innaka la tu'aqu akan shabida? kana jin fa jiki sosai wannan masakaran rashin lafiyar zafin jikin ka ya kai makura na tsanani sai ce ajal ya abdullah haka ne inni u'aqu kama yu'aqu ar-rajulani minkum aw rajulaini minkum ni fa ana jarabta ta kamar yadda ake jarabtar mutane biyu ni ake narkawa za ku ku biyu a narka min ni ɗaya sai ce to ya nuna kana da lada biyu kenan sai manzo ce eh to sai wannan hadisin kuma ji matsalan sai ce ma yusibul muslima kaga nan jumla ce eh wato wacce take addikratu fi siyaqin nafi tufid al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaqin nafi tufid al-ta'kid babu abinda zai taba musulmi na jarabawa min nasabin na gajiya nasab shine ta'ab la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub gajiya gajiya yanzu misali ka je kai wani aiki ka gaji ka fita neman halaliya ka dawo a gajiye wannan gajiyar da kai za a rubuta maka ladan shi kaga ɗaya kenan ko sai ce ma yusibul muslima min nasabin babu wani abin da zai shafi mutum musulmi na gajiya wala wasabin ai alwasab ya'ani almarad balle rashin lafiya sai ka fara rashin lafiya ina fata an gani kaga rashin lafiya zai takure ka zai hana ka zirga-zirga zai hana ka neman arzikinka zai hana ka yin wa'ansu abubuwa to wannan takurar da rashin lafiyar taimaka ana rubuta maka lada ana kankare maka zunubi kuma ana ɗaukaka darajar a wurin Allah kaga mutum da ya asara ba ko amma fahimci matsalar amma sai dai zuciya ne ba ta so ba ta so shi sa bayan Allah na gari in suka dan kwana biyu wace rashin lafiya sai su dinga mamaki saboda suna so a dinga kankare musu me su a wannan hanya kaga abu na biyu kenan wala hammin balle damuwa shine ham halak abin da zai dame ka ina fata an gane wala hasanin damuwar da za ta kuma dame ka a kwakwalwa ham a zuciya hazan damuwa da zai dame ka a tunani ka dinka tunani ya kake so ka warware wannan matsala amma ji matsala aga shi ma damuwa ce ko zai sa ka dinga tunanin wa'ansu abubuwa da yawa sai ya ce wala azan balle cuta ka samu mutum amma ji matsala cuta ya same ka wala ghammin balle bakin ciki wanda ke samun zuciya ya dabaibaye mutum ya rasa yadda zai yi shine soro ko mutum ya kamu ya shiga cikin wani hali na damuwa to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta shaukatu yushakuha kai har ta kaya idan ka taka kana tafiya ka taka kaya ko kaga shine kana takawa kwakwalwarka za ta yi ringin ko ba ka shiga cikin wani damuwa ka saka wani abu ko ka ji zafin wannan abin ji manzan Allah ya ce illa kaffara Allah biha min khatayahu face sai Allah ya kankare maka zunubanka da wannan aikin kaga anan akwai mahzuf anan abinda malaman usul fiqi suke kira iktida'un nas ka'ida ce daga cikin ka'idojin malaman usul fiqi suke amfani da shi wajen fassara nafsi shine akwai akwai mantukun nas akwai dilalatin nas akwai isharatin nas akwai mafhumun nas sannan akwai iktiba'un nas wannan iktiba'un nas shine kakkara wata kalma da za ta fito da ma'anar fili shine ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin ko hatta shaukatu yushakuha asabara wa hasaba yayi hakuri ya nemi ladan zafin wannan ababan da ya ji illa kaffara Allah biha min khatayahu ce sai Allah ya kankare masa kurakuran da ya tsakaninsa da ubangiji kaga wannan wani hanya ne kuma na kankare maka zunubi kaga hanya ta biyu a wancan a cikin suratul nisa'i Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun ko nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kuka nisanci manyan manyan zunubai kaba'irai wanda na hana ku aiwatar da su Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum kananan zan kankare muku su wa nudkhilkum kuma zan shigar da ku mudkhalan karima mashiga ne karamci shine aljanna an matsalan kaga wannan sharaɗin can kenan shi kuma wannan damuwar da zaka shiga kenan ko da matar ka ta goma ma maka an matsalan kaga ai za ta hada maka zafi za ka damuwa to shi ma wannan za a kankare maka zunubi ɗanka ne ko ɗarka ta ɓata maka rai ko ya ɓata maka rai shi ma ka shiga cikin wani damuwa ko to za a kankare maka zunubi ma'aikacin ka ya maka wani abu ko ya cuce ka ko ya maka wani abu za ka shiga cikin damuwa ko wani ya cuce ni wannan damuwar da ka shiga ka yi haƙuri za a kankare maka zunubin ka tsakanin ka da ubangiji amince matsalan makwabcin ka ne ya addabe ka ya hana ka sukuni amince matsalan kuma gashi ya bi ka hali kuma gashi ya bi ka matsayi a ƙasar a inda za ka kai ka kai shi kara kuma ka abin nan abin da matsalan ba yadda ka iya da shi zai kai hakuri ko to wannan damuwar da ka shiga in kai hakuri ka mai da al'amarin zuwa ga Allah shi ma za a kankare maka wani zunubi tsakaninka da ubangiji kaga musulmi yana da hanyoyi na kankare masa ne zunubai amma abin da ake bukata yayi ne hakuri shine babban maganar amince matsalan yace a ah, muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sa a cikin sahihin su amince matsalan wannan ya zo da shi duka dai a cikin kitabul marza Imam al-Bukhari ya rawaito sa Imam Muslim ma a cikin kitabul birri was sila wal adab saboda haka sai hadisi na Abdullahi dan Mas'udin a ƙarshe sai ya ce alwasabu abinda ake kira alwasabu sai ce fasara maka sai ce almaradu abin da ake nufi da alwasabu shine rashin lafiya idan rashin lafiya ta kama ka hatta mura ɗan nan da kake gani ba komai ba ko to da wani ke tunani kila ba wani abu bane to mura idan ya kama ka za a baka ne lada ina fata an gane kaga wannan bishara ce ga musulmai musamman a irin wannan zamanin da muke cikin matsala da musiba ta korona ko ina ba ta an gane idan Allah ya jarabce ka da corona kaga ka shiga cikin takura da sauransu to kada ka damu ladan takuran nan da bakin ciki da damuwa da kuncin da kaga ana kankare maka wani zunubi ne ka da ubangiji ana ƙara recruiting ɗinka ne ka da ubangiji yayi ƙarfi kaga baka yi asara ba ina fata an gane kaga wannan yana daga cikin abinda wannan hadisin yake karantar da mu haka kuma duk wani irin ciwo mutum ya fada kansa ko damuwa ko makamancin haka to ya mai da al'amarin zuwa ga ubangiji wani lokaci zaka ga Allah ya shirye maka ƴaƴanka sai guda ɗaya tilo ya dinga gasa maka aiki ko wannan kana cikin bakin ciki to wannan guda ɗayan wani hanya ce da ake kankare maka ne zunubai tsakaninka da Allah kullum idan ya zo kana jin zafin abubuwan da ya maka kana damuwa kana kankare maka zunubai amma ji matsalan ko kuma Allah ya baka mata nagartattu sai a ciki guda ɗaya ta danga dasa maka kuma gashi ba za ka yi rabuwa da ita ba ina fata an gane to wannan gasa wanda take maka shi ma kankare maka da zunubai ne an fahimci matsalan makwabci ne haka in a wajen sana'a ne kila Allah ya addabe ka da wani shugaba wanda kake karkashinsa sa yana gasa maka aya ka ci gaba da hakuri lada kake samu a tsakaninka da wa ubangiji yana kuma taimakon ka yana tara maka ladan a ina a kiyama Allah ya sa mu dace sai malam yace wa ani ibn mas'ud radiyallahu anhu qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'aq wa qultu ya rasul Allah innaka tu'aq wa'kan shadida قال أجل إني أوعق كما يوعق رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها Allahu akbar malai ce muttafaqun alaihi wannan hadisin shi ya ƙara fassara wancan hadisin a baya ina fata an gane kaga wato alhadisu yufassiru ba'dahu ba'da sashi yana fassara sashi sai ce hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud yace dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na shigo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa anan sai bai faɗi ba lokacin yana kwance rashin lafiyar da bai tashi ba lokacin da abdullahi ɗan mas'udin ya shiga wajensa wa huwa aku shi kuwa alhali yana jin zafin masassara na rashin lafiya fiba na jikinsa ya ɗau zafi saboda haka ne a ruwayin imam al-bukhari ya ce da na ɗaura hannu a jikinsa sai ya ce zafin jikin ya mun ya kuna ma hannu sai na ɗaga hannu to jin da na ji sai na ke masa wannan magana har a lokacin bayan na gama mai magana sai ɗaga hannu yana mun addu'a saboda jin jikin da manzo Allah yake yi maganar sa ba ta fita Abdullahi dan Mas'udin yace sai na ɗaga hannu na fahimci manzo Allah yana mun addu'a ne saboda yana son Abdullahi dan Mas'udin yace sai na ɗaga hannu saboda na fahimci manzo Allah na mun addu'a a wannan gaba a wannan lokaci ya ce wa huwa yu aku shi kuwa yana jin jiki na zafin jiki na masassara a jikinsa fakultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innaka ku aku wa kan shadida lallai kai tana jin jiki na zafin jiki mai tsanani Hala sai manzo Allah ya ce ajal gaskiya ne inni u aku kama yu aku rajulani minku ni ana samun zafin jiki kamar yadda ake sawa mutane biyu daga cikinku ni shi guda ɗaya ake eh, mutane biyu ake narkawa ake samun ni kaɗai kultu abdullahi dan mas'udin ya ce sai na ce zalika anna laka a ajaraini wannan na nuna kenan kana da lada biyu tunda na mutane biyu aka narka maka Kawala sai manza Allah ya ce adal gaskiya ne haka ne zalika kazalik hakan fa haka yake hakan haka fa yake wato tabbas lada ne biyu saboda ashaddul bala al-anbiya haka manzo Allah ya ce wanda Allah ya fi tsananta musu jarabawa sune annabawa thumma al-amsal fal-amsal sa'annan wanda suka bi su a karfin imani da biyayya ga Allah haka su ma yadda karfin imanin yake haka Allah ke jarabtanka ina fata an gane in kuma imaninka na da rauni sai a maka jarabawa daidai da imaninka da ba za ka ketare ba shi za wani in ga wani jarabawan da yake ciki kai sai ka ga naka naka da me da sauki amma ji matsalan sai ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wata biyu tur ana sittin tur ba ci abinci a gidansa ba wannan ba karamin jarabawa bane ko ai kwana sittin a gida ba ci ba dora abinci ba a san ba labari amma kuma mai gidan ya yi haƙuri su ma matan ne sun yi haƙuri saboda an jarabce su gwargwadon ƙarfin imaninsu da mai gidan amma shi matsalan to kowa gwargwadon ƙarfin imaninsa haka Allah ke saukan masa da jarabawa to anan sai ya ce maka Manzala sai ya kara masa wani ilimi ko shine wa'ad ma min muslimin kaga annakiratu ne fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaq takira tufidu ta'kid babu wani musulmi yusibuhu adan wani cuta za ta same shi ko za ta shafe shi ko wata musiba za ta afka masa shaukatun fama fawqaha daidai da kaya da abin da ke sama da kaya idan ya taka ko ya same shi illa kaffara Allahu biha sayyi'atihi face sai Allah ya kankare masa kurakuransa da wannan jarabawan daidai da kaya ko sama da haka kaga ina ga kusa ko idan mutum ya saka kusa an yanzu matsala kaga shi ma ya shiga mutum ya saka allura shi ma ya shiga mutum ya taka fin kaga fama ha a yana sama da kaya ko an yanzu matsalan saboda kowanne yana da abin dinsa kaga kusa yana da tetanus an yanzu matsalan kaga da abin da ya sama da wannan shine sai manzan Allah ya ce wa hubbat anhu zunuba sa'annan kuma za a kakkaɓe masa zunubansa sai ce kamata hubbu shajaratu waraqiha kamar yadda bishiya take kakkaɓe ganyenta idan ya bushe ko in ta kakkaɓe ba wani yake sabuwa ke zuba ba to kaga wa'ansu zunuban da kai tsakaninka da ubangiji sai aka kakkaɗe maka kaga ashe alkhairi ne kenan wato jarabawa da ke shigowa a rayuwar ɗan adam yana da matuƙa na alkhairi gare ka amince matsalan amma ka zauna haka kurin ba jarabawa to akwai matsala amince matsalan saboda hanya ce da Allah ke kamfare maka zunubanka amince wannan matsalar to sai malam yace muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa da Imam Muslim a cikin sahihin su imamu annawawi sai ya ce walwaku abinda ake nufi da waku shine masassara maqful huma shine zafin jiki na masassara waƙila al'umma wasu malamai suka ce a'a ita karan kanta masassaran zafin jikin da take ji na fiba shine ake kira da wak kuma ji matsalan ina gani saboda lokaci sai mu tsaya akan duk da wannan hadisin gajere ne yana da alaka da wancan hadisin amma lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi ba saboda bayanan da ke da alaka da shi sai mu yi hakuri mu tsaya a kansa idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu karanta shi insha Allah subhanahu wa ta'ala haka anan zamu da sa'aya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya ɗaya ko biyu in akwai a cikin karatun mu kuma babu insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaya a nan sai mu yi sallah in Allah ya yarda wa alaikum salam na'am eh suna da zaɓi idan suka ga dama su yi haƙuri da wannan jarabawar su mai da al'amarin zuwa ga ubangiji su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da haƙurin da za su yi da aljanna idan kuma suka ga dama su nemi magani musamman ma idan ya zama na cewa wannan abin yana takura ma rayuwarsu yana hana su ibada ina fata an gane misali kaga masu irin wannan ciwon wani lokaci ya iya zama abin da zai hana su yin ibada idan ya zama ta dalilin wannan ciwon suna samun matsalan da ba sa samun yin ibada to babu laifi za su iya roƙon Allah subhanahu ta'ala kuma su nemi magani don su shiga don su warke amma kada mu manta hadisin ukasha bin ihsan da manzo Allah ya siffanta wa'ansu sufofi da ranar tashin kiyama direct za su shiga aljanna ko tambayar su ba za a yi ba suna fitowa daga kabarin su in aka zo hijabi kawai su tafiya kawai za su su ne wanda in ba su da lafiya ba sa neman magani an fahimci matsalar kaga ba sa neman magani su ba sa nema a karan kansu ba sa nema an fahimci matsalar to idan yana so ya fada cikin wa'annan tunda kuma kofa abu da take kashe bin mihsan ne kadai maza Allah ya faɗi cewa ya shiga ciki saboda a take roki maza Allah ya ce ya roƙan maka Allah ya sa shi ciki kuma maza Allah ya daga mu ce ya Allah ka sa ukasha bin mihsan ya zama ɗaya daga ciki Allah kuma ya amsa maza Allah ya ce anta minhum kana daga ciki saboda Allah ya amsa wani mutumi ya ya ce ni ma sai manzo Allah ce ka ka biha ukasha ukasha ya riga ka sai manzo Allah ya bar shi a haka bai ce baka ciki ba kenan kofar a buɗe take duk wanda yake so ya sifantu da wannan sufa shi kenan idan ya cika wannan sufa zai samu amma idan ya duba ɗaya daga cikin waɗannan masalahohi yin neman maganin sai fi masa alkhairi ina fata an gane saboda haka a wannan ya danganci yanayin yadda ya zo masa kaga ita ma kaga abin da kawai ke damunta bayyanan jikinta da yake bayyana shine ke damunta Allah ya sa mu dace na fata ka gane yawa na gani shi kenan sai mu kwana a nan sai mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba sai mu tashi a hadisi namba ta arba'in a nawa bugun insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk